mana dole mu hada kai mu yake rashin zaman lafiya wanda ta haddame mu ta kuma zama tana nema ta zama bala'i a wannan mu Najeriya. Mu a ƙasar nan ba mu gaje tashin hankali ba, mu gaje rashin kauna ba, ba mu gaji rashin mutunci ba ba mu gaji cin amana ba da dai sauransu iyaye mu da suka kafa wannan kasa sun kafa ta ne a turban mutunci da kauna da haɗin kai amma halin da muka shiga yau a Najeriya kiyaya da rashin kauna kashe-kashe hallaka rayuka da dai duk irin miyagun ayyuka waɗanda ba su da kyakkyawan tarihi a rayuwanmu su ne yau suka haɗabe mu su ne yau suka hana mu zaman lafiya su ne yau suka hana kasan gaba ina don wannan lokaci ta musamman ina ga kira ga 'yan Najeriya musulmi krista da waɗanda ba su addinin musulunci ko na krista ko addini ta gargajiya akwai ma waɗanda ma ba su yi imani da Allah ba cewa abinda ubangiji Allah yake bukata gare mu shine mu nuna kauna ga juna mu nuna wa a juna soyaya domin wannan ita ce muhimmin hujja da ya jarabce mu da shi amma kashe-kashe ta kowane irin suna ba ta da goyon baya ga kowane addini don haka yayan wayan najeriya ina kira da babban murya cewa ba mu da wata ƙasa ba sai dai wannan ƙasan allah wanda ya jarabce mu da waɗannan bambace-bambace ya halarce mu da krista da musulmi da waɗanda ma ba su addinin krista da musulunci suna addini ta gargajiya da wanda ba su imani da allah ba ya kuma halarce mu kabilu daban-daban ya shimfida mu kuma a wannan ƙasa, cewa bare mu yi wa Allah godiya, mu rungume juna, mu gafarta wa juna inda aka kasa, inda kuma aka yi wa juna laifi a nemi gafara domin ƙasan nan ta ci gaba. Ubangiji Allah ya ba mu ikon nasara da miyagun ayyuka waɗanda suka hana mu zaman lafiya a Najeriya. Amin, suma amin.